kuma insha Allah akwai wani shiri da muke na samar da ɗan littafi jagoran aikin lafiya a musulunci wanda insha Allah a ciki za a kawo maganar sallah da sauran waɗannan kunce-kunce yanzu mun fitar da tambayoyi kusan guda ɗari da goma waɗanda kuma duk daga jami'an lafiya ne aka tattara waɗanda za su zama jagora zuwa ga rubuta wannan ɗan littafi ɗan ƙarami haka wanda zai ba mutum shawara kai yadda za ka tafi kai sallah ba tare da ka cutar da wanda kake jinya ba da kuma shi ma yadda zai yi sallah ba tare da ta cutar da shi a bisa abin ɗinsa ba sannan batun jarabawa muna muku addu'a Allah ya ba ku nasara Allah ya ba da karatu mai inganci ya kuma sa karatu zama amfani batun aure kuma shi ma muna fata dama shi auren jami'a jami'an lafiya matsala ɗaya yake da shi shine ka fahimci ɗabi'ar aikin wani gani yake in ya auri jami'an lafiya kamar 75.5% yana waje shi abinda zai samu 29.9% a cikin gida saboda aka ta fita sau kaza ta zauna a gida sau kaza awannin waje sun fi yawa ga kuma suna da night call din nan saboda ka da daddare kana neman matarka tana can tana kula da feshin ga wani feshin din kuma a gida a zaune mijinta ka gani kai ma miji ai feshin ne ko yawwa to kin ba feshin din kin tafi wajen wani feshin to dole ya ga cewa to wannan auren ya zama rabi da rabi kenan kuma sannan ga wasu ga zafi kuma kace zaka karo kishiya kuma ba su yadda ba kuma bayan su kuma za su iya baka kaso 29 ne cikin 100 amma dai muna wayar da kan mutane akan haka kuma gaskiya yanzu ana samun ci gaba kwarai da gaskiya. mutane suna haƙuri su auri ma'aikatan lafiya sawa'un likitocin ne mata sawa'un manasis ɗin ne ko masu aikin ungozomancin ne ko kuma masu taimakawa likitoci ne duk ana auren yanzu saboda mutane sun fahimci shi ba wani aikin da suke yi inda za su tsara mutuncinsu a wurin aiki ku ƙalubalenku mata ƙalubalenku ka kuskura ku yi wasa da mutuncin ku a wajen aikin ku ko a gida shi ne kawai ku tsara mutuncin ka ku kuskura wani ya zo muku da magana ta wasa akan abin da ya shafi mutuncin ku? aiki ai aiki a tsaya aiki amma abin da ya shafi wasa kake kuskura ki buɗe kofa. kika buɗe kofan wasa to ɗayan ta sai a jawo ta jawo ɗari sai a ce duk haka suke kuma akwai masu mutunci yanzu ga wata nan nan karatun Qur'ani aka kawo ta karatun Qur'ani aka ta ba makarantar ma addini ba ce amma ta samu lokaci har ta yi kokari gashi ta hada ce izo 60 da hadisi 100 ga wata ta yi sauka iyayenta ma za su yi mamaki mu ba mu kai ki makarantar sauka ba amma me yasa kika je kika yi sauka a school of nursing za su ji daɗi kuma wannan din ma mu kanzu ya ƙara wa makarantar daraja a gurinmu kuma yanzu waɗanda suke ƙin ko suke ganin in sun kai ansu kamar sun kai su kofar nama, za mu gaya musu cewa anan ma ana hadda qur'ani kuma ana kula da tarbiyyarsu kuma ana iya yi wajen yi musu faɗakarwa da wa'azi so za ku ga neman admission zai ƙara zai yawaita saboda za mu su abin a cikin karatu saboda haka ku kuma abin da za ku yi mana ku inganta aikinku ku so aikinku ku nemi aljanna da aikinku wannan sakonnin uku nake so kawai ku rike kuma ku tsare mutuncinku da wasa wanda yake son ki da aure da gaske to ya zo ta hanya aure kun ji dai ya gaya mana cewa lokacin da suka yi jami'a can shekaru aru aru baya aru aru fa ga wata ɗaliba ta yi fice a halaye masu kyau sai da aka yi gasa wanda ina fata malama ya shiga gasar akan wa zai aure ta saboda kirkinta wataƙila ba kowa ta fi kyau ba ba kowa ta fi dira halitta amma kawai an ga wannan ɗaliba in ha a school tunda anan za a yi ma shaida a school za a yi ma shaida nan ne ka kuɗa da ɗalibai maza ka kuɗa da ɗalibai mata kuma aka ga ka tsaya to shi yasa dole kowa yana son wacce za ta zama matarsa ta zama fa mutuniyar kirki ba komai za ka ɗauka ba duk abin da za ka ɗauka in ba kirki ba ƙarewa yake ƙuruciya ƙarewa take yarinta ƙarewa take kyau ƙarewa yake yi lafiya ƙarewa take abin da yake wanzuwa a ƙarshe shine addini da kun ga in ba a yi mis da addinin nan ba to akwai matsala ina fa fatan alheri Allah muku albarka Allah tsare mutuncinku Allah ba ku ilimi mai albarka Allah ba ku rayuwa mai albarka Allah ya sa a gama lafiya Allah kuma ya sa a ci jarabawa a yi nasara kuma a dage da karatu a dage da yi wa iyaye addu'a da yi wa ƙasa addu'a da yi wa malamai addu'a da yi wa makaranta addu'a da yi wa jihar nan addu'a wassalamu alaikum alhamdulillah godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar hiv sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kware wajen ba da sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bara sa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya bada maganin hiv ba muna bada maganin aikata istim yi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna bara maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna bara maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna bara maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon allah sannan muna bara maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar maiduguri borno state sannan muna da reshi a jihar kano sannan muna da reshi a jamhuriyar niger a garin yame sannan muna da reshi a jamhuriyar niger a garin difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah